Bismillahi Rahim. Ina da hujja kashi na goma sha biyu. Idan mai sauraro bai manta ba a cikin ina da hujja kashi na goma sha ɗaya. Mun tsaya ne a inda Hanna ƙanwar ‘yan bibukar ta fita a mota ta tafi makaranta, yayin da shi kuma ya tafi ɓangaren iyayen shi domin gaidar da su. Ku biyo mu don jin ya ta kaya. Zaria, tun ranar da abin kairiya bata kuma marmarin sake fita ba, ko nan da can. Rukayya ta shigo gidan har sau biyu, amma daga iya ƙofar gida kai rike mata rakiya ta juya, saɓanin da da suke wa juna rakon kura. Maman Hanif ɗin ma ta shigo sau biyu jin inna bata ce mata komai ba, ya sa hankalinta kwanciya. Ta gane cewa Kairiya bata sanar da iyayen nata abin kunyan da baban Hanif ɗin ya so aikata wa ‘yarsu ba. Tunda Kairiya ta tashi, yau a kwance take ba ta jin daɗin jikinta sam, ba kuma ciwon maranta ba ne, don bata wuce sati biyu da yin wankan tsarki ba. zazzabi ne dai take ji na son kama ta, saboda yadda take rawan sanyi. Inna Salamatu ce ta leƙo ɗakin tana faɗin, Ummu, kwanciya dai har yanzu bayan na gaya miki za ki zuzzuba min yaji a robobi an jima idan Ahmad ya dawo zai je ya tura ta sha? Maza sa so ki fito idan ba ki da lafiya ne ba sai ki magana ba ko ki tashi ki nemi magani? Sai kawai ki zo ki naɗe kina faman kwanciya kamar ruwa? Inna tana magana ne cike da faɗa-faɗa, hakan ya sa Kairi ya shago a tana tashi ta da cije lips ɗinta. A hankali ta buɗe baki tana faɗin, Inna, zazzaɓi ke son kama ni fa, gaba ɗaya jin jikina nake babu ƙarfi. To ai sai ki tashi ki sa paracetamol. Idan baki ji dama ba sai ki tafi wajen ustaz zuwa anjima ya rubuta miki magunguna a siya. Amma ki lallaɓa ki sha magani ki zuba min yajin nan, kin ga aikin girki nake yanzu. saboda yau ya kari matu da Inna Salaha na tafe wai za su zo wani gaisuwar rasuwa da aka yi a dangin mijin ya kari matu a nan Zariya, shine ne za su biyo. Shi yasa nake ta ƙoƙarin kammala girkin da zan tarbe su da shi. Cewan Inna tana labulen ɗakin Kairiya, ta fice don koma bakin aikinta. Kairiya tashi ta yi ta fita zuwa ɗakin Inna don ɗaukan magani ta sha, ko za ta ji ƙarfin yin aikin zuzzuba yajin. Sanye take cikin skirt mai roba wanda yake a buɗe sosai sai farar shade da ya bi jikin mai short hannu. Kayan sun mata kyau sosai, sai dai inna ba ta son tana saka ire-iren shigan a gida, sai ta ce wai kayan suna bayyana suran kairiyan sosai. Ita kuma kairiya akwai sha'awan sanya ire iren kayan, suna mata daɗi. Kuma abin da yasa take sakin jiki ta saka su, sabida gidansu su kaɗai ne, ba wai maza na shigo musu anyhow ba ne. Ko da a ce Ahmad na gida, Malam ya hana shi shigo masa da abokai cikin gida. sai dai su tsaya daga can zaure su yi abin da za su yi. A hankali take zuzzuba yajin cikin robobin da Aliyu ya gama manna musu stika tun jiya da daddare. Ta kusa kammalawa ta jiyo sallaman su inna Salaha da anti Karimatu, kamar yadda suke kiranta. Sai kai da ta ɗaga kai ta kalli agogon da ke manna bangon falon inna ta ga ashe rana ta soma ɗagawa. Don ƙarfe ɗaya har da mintuna kusan goma. da yake yau Friday ne shi yasa bata ji kiran sallan azuhur ba sam. Ta ci gaba da aikin ta har lokacin da, da su anti Karimatu suka shigo ɗakin inna sai ta miƙe tana musu sannu da zuwa. Anti Karimatu ta dafa kairiya tana faɗin wai ke kam kullum sake ninka miki kyau ake ne? Yarinya kamar 'yar aljanu sai shegen muskilanci da rashin son shiga mutane. To yau dai ga Nabila nan mun taho tare tana ta min naci a tunda kuka haɗu da biki. gashi lokacin ba ku yi exchanging number ba. Kairiya ta saki murmushi tana ɗaga idanunta ta kalli bayan anti Karimatu inda Nabila ke tsaye. Ta ci gayu cikin wata uban sungan na atamfa. Kana kallonta ka san ‘yar gayu ce da suke ji da boko da kuma wadata. Dan jiki da suturan da take sanye da su kawai zai baka tabbacin ‘yar masu da shi ce. Kairiya ta ta nufe ta tana welcoming ɗinta bayan sun gaisa da su inna Salahan. Daga haka ta janye Nabi zuwa ɗakinta wacce take ta bin Kairiye da kallo duk inda ta motsa. Ba ƙaramin shiga ta Kairi ta yi ba tun a ganin farko. Ta dinga mamakin rashin zumunci irin na amminsu da wata taɓa nuna mata tana da cousin sister kamar Kairi da za su zo age da juna ba. Sis, ki zauna mana, sai faman kai kawo kike, ni babu abin da zan ci a ƙoshe nake fa. Mun ci snacks a gidan gaisuwa. Nabila ce ta yi maganan cikin zazzaƙan muryar da ake sirka shi da iya yi irin na 'yan matan Kedi. Tana maganan tana kallon tire ɗin da kairiya ta ɗoro ruwa da lemu da ina ta saka aka siyo masu sanyi. Sai plate da ta zubo mata jalof ɗin da ya ji kayan lambu da nama ko ina a ciki. An yanka naman irin 'yan ƙanana ƙanana ɗin nan. Sai tashin ƙamshi girkin yake, alamu dai zai yi daɗi ko a baki. kairiya jin furushin da Nabila ke yi na cewa ta ƙoshi ya sa ta aika mata hararan wasa tana faɗin. Haba dai, Aiko da kin haɗu da inna idan baki ci abincin da ta kashe lokaci ta yi domin ku ba. Yasiya Nazifa, ina baba, ita bata biyo ku ba kenan. Nabila ta saki ƙaramin murmushi tana faɗin, ai ita ba ta son zuwa Zariya, sam, kuma kin ga akwai dangin ɗin ɗinmu fa, amma sam ammi ba ta barin mu shiga cikinsu sosai. Idan mun zo sai dai wani sha'ani ko gaisuwa kamar yanzu haka da aka yi mana rasuwa muka zo. Wallahi sis ba na jin daɗin abin da Ammi take yi. Ni fa ina da son zumunci da shiga mutane, ita Nazifa ne ta biyo halin Ammi. Sai da masu shi suke harka. Ita dai kai riya, har Nabila ta rasa aya, ta kasa cewa komai. Mamaki da takaicin halayen yayar innar su take. Yayin da take jin wani ƙaunar Nabila na bin jininta, ita ma a lokaci guda. Tana son ta ga yau ga wani nata da suke da alakan jini ta shaƙu da shi, musamman jinsinta na mace. amma ta gaza samu ba don ba su da shi ba sai don duk an juya musu bayani saboda ba su da shi a da sai a yanzu ne da suka fara dawowa hayyacinsu suka fita daga ƙangin talauci suka fara shiga wadata ake mu'amala da su ta tuna rabon da an ci karimatu da ta ko kafanta gidan har ta manta tun ba ta da wayo sosai sai gashi yau sun zo har da 'yarta kuma tana zuwa zariyan ko a da Kamar yadda Nabila ta faɗi, amma ba ta tunawa tana da ‘yar uwa a wancan lokacin, bare ta zo saboda wancan lokacin ɗin ba su da mamura. Ta kai hannu ta kamo na Nabila, ta haɗe da nata waje guda tana faɗin. Karki damu da su da halayensu sis. Za mu yi zumunci da mu har abada, tunda mu ‘yan uwan juna ne, talaka da shi duk daga Allah suke kuma gare shi za su koma baki ɗaya. Shi arziki da talauci duk na Allah ne, kuma ba wai don wani ya fi wani ake jarabtansa ake jarabtan ɗayan daga cikinsu ba, sai don a gwada shi. Marashin yau zai iya kasancewa masamin gobe, kamar yadda mai arziki zai iya komawa talaka putuk duka wannan yin Allah ne. Ko kaɗan kada ki bari ni'iman da Allah ya muku ya saka ki ɗagawa da jin cewa kin fi wani sista. Mun yi rayuwar talauci a lokacin da su 'anti suka juya ma inna baya, ba mu ji daɗi ba. Muna jin ciwo da zafinsu sosai a ranmu. Ba zan ɓoye ba, amma da yake komi na Allah ne, kin ga duk ya zama tarihi lokaci guda Allah ya yaye mana ya ka mana ɗauki har ga sha yanzu muna cikin rufin asiri da buɗi kuma duk ta sanadin mutumin da bamu haɗa komai ba ya ta yi maganan tana fayyace mana bila labarin yadda Alhaji Bashar Bukar Abba ya shigo rayuwansu. Har kawo yanzu da ta sanadin alfarmasa ta kammala secondary har take burin shiga jami'a. Kamar yadda Nura ya mata albishir da zaran wayakinsu ya fito ta kawo masa takardun. sannan za a biya mata jam ta zana da zarar lokaci ya yi. Nabila ta kyaɗa kai cike da gamsuwa da jinjina halarci irin na wasu masu tarin arziki ba irin iyayenta ba, ba irin iyayenta ba da kansu kawai suka sani da 'ya'yansu. Amma sis, kadda yake ce min tsohon ambasada Alhaji Bashir Abba da ya shekaru takwas yana wakiltar Najeriya a ƙasar Amerika. Ai ba ɓoyayyen mutum ba ne, ya riƙe manyan mukaman gwamnati da dama ciki da wajen Najeriya. A yanzu haka babban ɗan kasuwa ne da ya shura ciki da wajen ƙasar nan. Na daɗe ina ganin fesinsa a gidan TV. Dama daga ganin dattijon mutumin arziki ne, amma ban yi tunanin taimakonsa da ake faɗi har ya kai haka ba. Ai ma ɗan garin Zariyan nan ne. Ga babban family house ɗinsa a ƙaura cikin city ko ba shi ba ne. Na bi ta kai ƙarshen maganar da jefawa da tambaya, duk ta zaƙu ta ji shi ɗin ne ko ba shi ba ne. ta saki murmushi tana faɗin, wallahi shi ne Nabila, tabbas shi ne haka Hanna ta ce min babban family house su a can ƙaura yake. To ai shi sanadin makwabtaka ya haɗa mu da shi. Ga uban tankasheshen gidan da ya a can gaban gidan nan daga can saman layin nan. A nan suke sauka duk shekara da azumi zuwa sallar layya. Yanzu kuma idan suka zo sha'ani ko wani abu ya kawo su Zariya, a gidan suke sauka. Na ji hannun na faɗin ma nan da 2 to 3 weeks za su zo biki nan Zariya. Exactly Kairi su ne wallahi. To ai wacce za a yi wa auren classmate dina ce sunanta Fauza. Tare muka yi secondary school da ita a Nigerian Turkish Kaduna. Kuma shi Alhaji Bashar ɗin ne duk ke ɗaukar nauyin karatun nasu. Zan dawo zariya bikin nima. Mu ne big friends in ai. Ki ce dai ta sanadin ki nima wata ran zan taka kafa ta gidan dattijan nan mai shigaran mutane saboda kyawun halinsa. Da a ce manyan ƙasa da masu arziki haka suke da zuciya irin nasa na da talaka sun more wallahi. Allah dai ya biya sa. Amin sis, ai sun san mutunci da darajar mutane wallahi. Kar ki so ki ga yadda yarinya ke suna. Dan ma ni gaskiya ina dojewa sanin cewa wutsiyar raƙumi ya yi nesa da ƙasa. Shi yasa bana zaƙewa da yawa. Kada ka wuce gona da iri. Cewan Kairiya with full confidence. Hakan ya sa Nabila darawa tana sake jin ƙaunar 'yan uwan nata na sake ratsa ta. Hira sosai suke yi cike da sakin jiki da juna, kai ka ce sun daɗe da shaƙuwa da juna ne. Lokacin da suka tashi tafiya har waje kairi ya taiwa wa Nabi rakiya. Daga inna har anti Karimatu sun jijjina yadda yaran ke ji da juna lokaci guda haka. Inna cikin zuciyanta wani daɗi da nishaɗi take ji mara misaltuwa. Tana gode wa Allah da ya fara karkato mata da hankalin ‘yan uwanta kanta. Tana addu'a Allah ya ɗorar da zumunci da shaƙuwa da ya shiga tsakanin Ummul Kairi da Nabila. Tare da jin tausayin Malam da har yau Mu'az da Asiya sun ƙi karkato gare sa. sai dai tana masa addu'an koma me Allah ya ganar da su gaskiya. Su gane cewa ciki ɗaya ba wasa ba ne, su waiwayo su rungume shi a matsayi na babban yaya, mai taka matsayin uba a gare su. Abuja, ƙarfe tara da minti ishirin da biyar na dare. Mohris, yanzu duk nasihan da dadi ya maka da gargaɗin da na yi maka ba su shiga kunnuwanka ba dama? To wallahi Allah ka sani, za ka gamu da ɓacin raina irin wanda baka taɓa gani ba a wannan karan. Matuƙar ta ce ba za ka rabu da abokanan banzan da kake tare da su ba. Ba na son tarayyar ka da zarar din kai ta. Da ɗan gidan alƙali sam ka ji na gaya maka. Momi Hajiya Aisha ce ke wannan maganan cike da ɓacin rai. Daga kusa da ita, ‘yan bibukar Abba ne ya yi masifan haɗe fuska saboda yadda momin ke masa faɗa a gaban Hanna da ke can kujerar da ke kusan ƙarshen falon, amma tana sauraron duk abin da ke fitowa daga bakin momi. Murya can ƙasa-ƙasa ya kwantar Bayan ya aza kansa a kafaɗun momin yana faɗin, Calm down momi, san bana jin daɗin yadda kike ɗaga hankalinki. Tun dawowa ta yau sati kusan biyu magana ɗaya muke nanatawa da ke da dadi a kan su din kaita. Kar ku manta din da su dai abokanai na ne da muka taso tare tun ƙuruciya zuwa girma. Tare muke komai, tare muke raba damuwa da farin cikin mu. Dan sun zama marasa ji sun ɗaura ni akan ɗabi'ar da ni kaina idan na tuna wai ni ke da ita nake iya ɗaga kwalbar giya in sha wallahi momi ina matuƙar jin zafi bayan na dawo hayyacina sun ci nasarar sani a cikin ruwa amma addu'anku shi ke matuƙar tasiri a kaina wallahi ina wata guda cirban sha komi na maye ban momi ki yadda da ni kin san bana miki ƙarya wannan ki ne haka kika tarbiyyantar da ni abin da nake so ku gane daga ke har dadi shine rabuwa da kuke so mu yi da sidin kai ta a lokaci guda a kuma tashi ɗaya abu ne da ba zai taɓa yiwuwa ba saboda shaƙuwan da ke tsakaninmu. Amma na yi muku alkawarin zan yi duk yadda zan yi in fara nisanta nisantan kasancewa da su a lokacin da suke aikata abin da ba kwa so. Wannan ina ga shine matakin farko da zan fara nisanta kaina da halayen da ni kaina bana so a rayuwata. Rayuwata kuma ta lalace ta sanadinta. Amma babu yadda za a yi a ce mu ƙaurace musu lokaci guda ko kuma su zo gidan nan waje na in kore su wanda na san ke kanki ba za ki so in yi hakan ba domin amincin da ke tsakanina da su. Kuma so na suke momi, kawai su ma ku dinga haɗa da su cikin addu'o'in da kuke min. Allah ya shirye da mu baki ɗaya, amma wannan fushin da faɗan momi ya yi yawa. Tunda na dawo, ɗan kulan ma da ake bani, da ana ce min babban auta ma. Duk an dena, ina zan saka kaina ne my world Maurice ya kare maganar da tambayin Momi yana mai ɗaga kai yana duban yanayin fuskanta da narkakkun idanunsa. Momi ba ta san lokacin da ta saki ƙaramin murmushi ba, ta kai hannu ta dungura goshinsa tana faɗin, "Oh, my son ka iya sweet mouth ba." To shi kenan, na ji duk bayananka kuma na gamsu, amma ka yi duk yadda za ka yi gani sanci, duk wata harƙalla su a daina yin ta akan idanunka, bari har su rinjaye ka. Sannan addu'a, waye gaya ma bana saka su ciki, ina saka su ciki, yanzu dai sai ka zama cikin shiri, goben nan za mu wuce Zaria don fara shirin bikin Fauza, saboda Thursday sun ce a sabon gidanmu za su yi kamu. So dole mu wuce tun gobe Tuesday. Kaga sai ka zaga family, ka gaida kowa wanda ma ba su san ka dawo ba, duk sai su sani a yi zumunci. Hanna ma Allah ya sa ta yi handing over da school sun kammala final exams. So ba mu da wani damuwa, Dadi ne dai ya ce yana da mitin da business partner ɗinsa a Lagos jibi so shi ana gobe ɗaurin aure za mu haɗu a Zariyan. Alright mommy, Allah ya kai mu goben lafiya to. Na jima ai ban je Zariya ba, ina fata garin ya samu ci gaba sosai. Cewa Muhuris yana tashi zaune sosai daga langaɓewar da ya yi daga jikin moman. Ganin Hanna na nufowa wajen da suke, momi ta furta. Zariya kam na samun ci gaba sosai, sai ka je za ka gani. Kafin Muhris ya yi magana, Hanna ta su wajen. Cikin shagaba ta dubi Momi tana faɗin, Momi, kin ji ni da kairiya. Wai na ce ina inviting ɗinta zuwa bikin kamun da za a yi Thursday. Shi ne take gaya min wai in yi haƙuri, ba za ta halatta ba, bikin ya fi ƙarfin su. Wai Momi, me yasa take irin haka? Hanna ta yi maganan tana faman tunzura baki cike da jin haushin reply ɗin da Kairi ta bata a chat. Momi ta saki murmushinta mai kyau tana faɗin, To ke in da shirme irin naki? Hanna, me abin damuwa a cikin maganar da ta yi? Ita yarinya a yadda na karance ta sam ba ta da saurin sakin jiki ne da mutane, kuma ba ta son shiga mutane sam musamman da kullum take la'akari da cewa kin fita. Wanda wannan ba hujja ba ce, amma halayyansu na gudun zuciya da kare martaban kansu a duk halin da suke ciki yana ɗaya daga abin da ya sa mutanen suka shiga raina suke kuma burge ni, especially ita kairiyan san ba su da kwaɗayi, suna da tarin wadatan zuci wanda dadi ya sha gaya min haka. Haka mahaifinsu shi ma yake. So ki dinga haƙuri da ita a hankali za ta dinga sakin jiki sosai da ke. Yanzu ki bari ne idan mun je ke da kanki in kin so ta yi a candin wajen za ki iya zuwa har gida ki taho da ita. Ba wai yanzu ki fara fushi ba, wannan ƙawance naku yana bani ciwon kai hanna, ke kullum cikin kawo ƙara. Momi ta ƙare magana tana dariya Hakan ya sa hannu ita ma darawa tana duban yaya Maurice da ke faman zuba mata harara kafin ya furta, Wannan autan naki momi, wani abin na ta hadda rashin mauje ta da ba a yi. Yarinya kullum cikin kwashe-kwashen ƙawaye kina nace musu, yanzu kuma wata bileja ɗin kika liƙe mawa a zariyan da take ƙoƙarin saka ki kuka? Ya yi maganan yana sake tsuke fuska yayin da Hanna ta nufi momi tana zama kusa da ita kamar za ta shige jikinta. Ta dubi a MB ɗin tana faɗin hmm ka ji ya yan biwai bileja. To wallahi kairiya ko cikin 'yan matan Abuja masu ji da kai ni har yau ban ga wacce ta kai ta class ba. Ban ga wacce ta haɗa kyawu da komi nata ba. Allah ya sa ka ganta idan mun je za ka san yarinyar ta haɗu ƙarshe. Ga uban nutsuwa da sanin ciwon kai. Kawai dai don ba su da kashi sai rufin asirin Allah amma da kairiya ban san yadda za ta kasance ba. Idan ta shiga gidan hutu da ya fi wanda take ciki a yanzu. Sai dai ita always cikin hijab za ka ganta, ta ƙi wayewa. That's why nake so ta dinga sakin jiki da ni sosai, ina koya mata gayu irin na 'yan matan zamani. Da ni ke da kyawun yarinyar nan, da babu sauƙi. Enough! Farot, see your mouth. Yadda kike ta famar rarrafo zance. Duk waɗannan bayanan ni na tambaye ki su ne? Shi yasa na ce Mamomi. surucinki ya fara yawa, amma kar ki damu, zan saita duk wani rawan kanki soon. Oya, tashi ki je ki kwanta. Yan bibukar Abba kenan ya katse hannu daga uban surutun da take rarrafowa akan kawarta Kairi. Yadda ya haɗe fuska sosai babu alamun wasa ya sa ta tunzura baki ta miƙe ta nufi upstairs. Ita dai momi murmushi kawai ta yi bata kuma cewa komai ba. Muhuris zai mata sai da safe ya wuce ɓangarensa don shirin kwanciya shi ma. Don ya san da ƙyar ba shigan wuri za su yi wa Zariya ba a goban don momi ba ta son tafiyar rana tsaka. Zitam Karfe uku da minti sha biyar na yamma Malam Lawal ne zaune a ɗakinsa ya kammala cin abinci kenan. Ya ɗan kishin gida, yana hutawa saboda kwana biyu ba shi yake zama a kasuwa ba, Ahmad ne, tunda sun samu hutu bayan kammala exam da suka yi. Hakan ya sa ya ce malam ɗin ya huta a gida, shi kuma sai ya dinga zuwa kasuwan yana zama a shago. Kairiya ce ta shigo ɗakin nasa da sallama. Kallo ɗaya za ka yi wa fuskanta, ka san tana cikin tsantsan farin ciki mana misaltuwa. Hannunta riƙe da farar takarda Matuƙar kamar yadda take sanye cikin dogon hijab alamun dai shigowanta gidan kenan daga wani wuri, ta fara yowa ɗakin malam ɗin. Malam, alhamdulillah, na fito da sakamako mai kyau fiye ma da yadda ake buƙata. Duba ka gani yanzu, daga kafe nake na dubo result ɗina shine na sa a yi min print out a fito min da sakamakon. kai rike na. kai rike wannan maganar lokacin da ta zauna kusa da malam ɗin sosai, tana miƙa masa takardun da ke hannunta. Malam ɗin ya kai hannu ya amsa yana faɗin masha Allah kairi Allah ya sa albarka na taya ki murna kwarai da gaske lallai sakamako yayi kyau sosai gashi nan yanzu sai mataki na gaba kenan idan kuma Allah ya fito da nagari sai ki yi auren ki ki je can ki ci gaba da karatun a ɗakin mijinki ko mama na kairi ta yi saurin ɓata fuska cike da shagwaba take faɗin malam karatun dai duka nawa nake da za a yi maganan aure ni sai na gama karatu na duka don Allah malam ka yi min alƙawarin bari na na yi karatu ko wani ya zo ya ce yana sona ka ce karatu zan yi don Allah yadda kairiya take ma malam ɗin magiya kamar za ta fashe da kuka ya sa malam kusan fashewa da dariya ya jinjina kai cike da mamakin wautan ummu da ke damun kanta ya dafa kanta yana faɗin mama na kenan ai wannan alƙawarin ba zai yiwu in ɗaukar miki shi ba Sabida shi lamarin aure da kike gani daga Allah yake. Da zarar lokacin yayi babu makawa sai an kulla shi. Alƙawari ɗaya zan iya ɗaukar miki sabida ni ma ina so ki cika burinki na yin karatu mai zurfi mamana. Zan yi miki alƙawarin duk wanda ya zo neman aurenki sai mun yarjejeniyan cewa zai bar ki ki da karatunki har ki kammala. Amma ba zan yi alƙawarin duk wanda ya zo in kore shi fa kike nufi idan na ce sai kin kammala karatu sannan zan miki aure ba a kora nagari idan ya zo ba, sai bara gurbi masu zuwa da sigan yaudara, ba aure ba, kin ji mamana? Ke dai kawai ki dinga addu'a, Allah ya miki zaɓi na alkhairi a dukkanin rayuwanki. Allah ya muku albarka, ya baki miji nagari wanda zai rike min ke da amana idan lokaci ya yi. Malam Lawan ya kai ƙarshen maganar nasa yana sakin matilan irin tasa murmushi. Hakan ya sa Kairiya ta saki fuska kaɗan, amma bakin nan an tsuke shi, ita san maganan aure idan ana mata, duk dama mata lissafi ake. Gashi yanzu duk idan ta fita sai ta samu mai biyo ta da sunan yana son ta. Abin ya fara ta. sam ba ta son haɗa karatunta da komai. Ba ta so sam wani ya yi mata katsalandan ya kutso cikin rayuwanta da wata abawai soyayya wacce bata taɓa ba Ba ta taɓa ba kalmar mahimmanci ba, bare ta yi sha'awan faɗawa cikin sistem ɗin. Tana dai kallon su Suri Alƙasim da su Ruƙayya da ke sauraron samari, ita gani take suna da isasshen lokacin ɓatawa ne, wanda ita ba ta da wannan lokacin. Mamana, tunanin zancen auren nan ya hana ki cewa komi kuma? To masu kallonmu da sauraronmu, sai ku biyo mu a cikin shirin na gaba don jin wato ɗaukewar ni'ima To kukanki ya ƙare daga yau. Domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf. Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf shakaf a duk lokacin da kika amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa. Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen kishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayan mu kamar haka, wato 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya.